yanzu haka dai zurga-zurga na manyan motoci zuwa babban tasha na jiragen ruwa da ke najeriya wato a papa ya tsaya ta sakamakon wani kace na ce da ya kunno kai tsakanin direbobin manyan motoci da ke zurga-zurga a wannan hanya da kuma sojoji masu motocin dai na zargin sojoji ne da karban na goro a hannunsu abinda ma ya kai ga lakada, wani direba da karan motansa kashi lamarin da ya kai ga kwantar da karan motan ya zaga asibiti rai kwai mutu kwakwai wani lamari dai ya faru ne tun a daren jiya ga dai direban da abin ya faru a lokacin da na hira da shi ayuba abdullahi eh zan je lodi ne na zo sai suka tsaida ni da suka tsaida ni akwai yaron su mai karban kudi na dauke da biyu na bashi shi sojin sai na daga sai fito da gudu ya zo kama miro na sai ce dubu ake bara ba su amsa dari biyu ba eh sai ya ce tsaya na tsaya sai wani ya fito da gudu a gaban su can ya harba bindiga sama ya yi mu sauko naki sai suka faffasa mana miro da fitilan mota da gilas da tayan mu suka buɗe bakin dinin bindigan nan sai suka soka mana a tayan mu sai babban nasu nake ga wanda yake wajen ya zo ce in sauko na sauko ya ce rinka jujjuyawa a wajen ni rinka jujjuyawa a wajen shi kuma wancan yaron yana dama yana zaune a gefe can sai suka yi da ya sauko ɗaya je bige shi da katako ya kwantar da shi suka zo suka jefa shi a cikin ruwan nan ya suma a suma aka jawo shi aka kwantar da shi aka dauke shi aka tawa asibiti da shi to ko yanzu an cimma matsiya ga dai comrade Musa Shabiri abin da ake ciki a yanzu su ma'aikata ko kuma jami'an tsaro na sojoji da su 'yan sanda DPO da shi one of the GOC na commander ya zo nan kuma mun yarda da maganganun da suka faɗa mana za a biya mu kuɗin wannan taya ta mota da fitullu da aka fasa da kuma asibiti da aka yi to amma matsalar shi sun ce ba su da kuɗi a yanzu kuma a yanzu halin da ake ciki mu muka biya kuɗin asibiti na yaron nan ba wanda ya mu ko naira daga cikin jami'an tsaro to yanzu za a bude hanya kenan a gaskiya ni ba zan iya cewa za a bude ba ba zan iya cewa ba za a bude ba saboda shawara ba hannu take ba shawara tana hannun direbobi abinda muka zauna da su muka tattauna in sun yarda za su amince zuwa gobe a baje wannan abu sun amince to shikenan za mu yarda a bude tunda mu wakilansu ne kuma mu su ne da kokarin yin hira da kwamandan rundunar soji da ke wannan yanki na afafa ya citira inda ya shaida mini cewa ba zai ce komai ba game da wannan lamari kokarin da ake yi dai shine na kan an kawo karshen wannan kace na ce kafin gobe litinin lamarin da zai iya haifar da babban tsaiko ga zirga-zirgar manyan motoci da kanana da ke shiga da fita a birnin na lagos babban ya firamare amurka daga lagos nigeria